Lura da yadda jayayya ke ƙara kamari tsakanin ɓangaren haɓararren shugaba Abuba Ganda da na Ali ɗan Malam mai riƙon ƙwarya ya sa gwamnatin Nijar ɗaukar matakin rushe hukumar wasan kokowa Fenilit, in ji ministan wasannin motsa jiki Kasu Muktar a ganawarsa da manema labarai. Yau tsawon shekara guda wannan ƙungiya gwamnati ta ba ta amana amma ta kasa sun rabu suna ta rikicucuwa babu wani ci gaba ga mako ko muna komawa baya. to bisa kan wannan mun ɗauki wannan mataki kuma mun sa ƙwararrun mutane waɗanda za su tunani kamar yadda duk ke da shi ƙasashen duniya yadda za su tunani su nazari don koko mu ta ɗauki kanta. Wannan mataki na zuwa ne a wani lokacin da jihohi ke tankaɗe da laurayar 'yan wasan da za su wakilce su a gasar da za a fara a ƙarshen watan Disamba a Zandar. Saboda haka wasu 'yan ƙasar Nijar ke ganin rashin dacewarsa. Wannan abu da ya faru ba mu ji daɗin shi ba. Tunda kokowa abun ne mai tara 'yan Nijar duk wurin da suke. Yanzu saboda nan su samu abinci kai minista da konsayinka sun taru saboda akwai kudi a ce a roshi federation a kafa wani komite da aka bata shekara uku shekara uku ai dai mun gane su minister kowa ya san kowa ya rushe ne saboda yayi dakan da aka shikan daka tankaɗar bakin gado amma mu muna kira ga shugaban kasa Kaliya ya mance da balshen shi da bannar da ya amaradi irin ta ce ke so ma mutane a nan janisport in aka bar mishi ragama wallahi wata rana sai mun tashi ba aiko ko nan gasar kokowar gargajiya na matsayin wata hanyar da gwamnatin marigayi sai kunce ta bullo da ita domin karfafa haɗin kai tsakanin 'yan Nijar dalili kenan da Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya ke cewa matakin gwamnatin ya yi daidai in ya kasance an tafi bisa ga baraka an tafi bisa ga jayayya, kenan ba za a aihuwa mai idanu ba kenan wannan yasa eh, watakila shi eh, minista wadda yake eh, yana kula da bangaren wasanni ya yi nazari ya yi tunani ya ɗauki wannan mataki na cewa shi dakatar da wannan federation ta 'yan kokowa ya aza wani kwamiti wanda yake shi zai jagorancin wannan shirye-shirye na 'yan kokowa saboda a ga an kammala shi cikin lokaci kuma an kammala shi cikin tsanaki kuma cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya kenan abu ne wanda yake mai kyawo ne a nawa gani can zuwa gaba watakila za su diba su gani su komo fage su waɗanda ke jayi a su gani sun ka iya yi saboda su fasanta kansu a ƙarshen makon jiya ne wasu kusoshin hukumar kokowa ta fenilit suka ba da sanarwar tsige shugabansu abuba ganda da suke zargi da yin gaban kansa wajen tafiyar da harkokin kokowa don maye gurbinsa da tsohon ɗan kokowa ali dan malam abinda hambararren shugaban ya ce da sake sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.